Jama'a masu saurare barkamu da warhaka. Masu kula da harkokin saye da sayarwar ƙasar China sun zargi kamfanin Alibaba da bari a sai da kayayyakin jabu da kuma barin 'yan kasuwa shiga harkokin kasuwanci ba tare da lasi ba. Bisa ga wani rahoto da aka bada a shekarar da ta gabata, amma ba a fit da shi ba sai yanzu, watanni shida bayan da kamfanin ya fara sai da hannun jari a birnin New York. Ba a cika samun irin wannan tsautawar da aka yi yau Laraba ba daga gwamnatin China musamman ganin irin mutuncin kamfanin Alibaba a matsayin mai sai da kayayyaki ta hanyar yanar gizo mafi girma da ake kyautata zaton shi ke da fiye da rabin harkar tsarin kasuwanci na kai tsaye tsakanin mai sarrafawa da mai saidawa. Tayi na farko da kamfanin Alibaba ya yi na hannun jarin birnin New York ya kai dala biliyan 25 a watan Yulin shekarar da ta gabata. hukumar da ta gabatar da sanarwar wato hukumar kula da harkokin masana'antu da kasuwancin china ta faɗi cewa kamfanin alibaba ya ba da damar saba dokokin saye da sayarwa ta hanyar yanar gizo har na tsawon lokaci bugu da ƙari akan masu sai da kayan da ba su da lasi da kuma sai da kayan jabu cibiyar ta zargi kamfanin alibaba da nuna tallabogi kamfanin alibaba dai tuni ya maida wa cibiyar martani inda ya zarge ta da rashin bin ƙa'ida Rahoton dai da martanin da kamfanin Alibaba ya bada sun zo ne ana gobe kamfanin zai fidda sakamakon cinikinsa na kwata-kwata da yake fiddawa.